يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باحك أشيد من كراتم لتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نائما النووي الله يجزيك أنس رحمة أيوة 29 قوة الربيع الأول shekara ta 438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 28 ga watan 12 shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi akan hadisi na 200 daga farkon littafin zuwa inda za mu tashi a ƙarƙashin kuma babu fil mujahada a ƙarƙashin wannan babi hadisin da za mu ɗin zai kama shi ne hadisi na takwas a babu wasu kuma nasu za su gane sa ɗari da uku sakamakon bambancin lissafi an abi abdullah an karɓo daga baban abdullah hudaifa ta bin yaman huzaifa ɗan yaman radiyallahu ma allah ya yarda da su shi da mahaifinsa qala yace sallaitu ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama zata laila nayi sallah tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wani dare faftataha al sai ya buɗe karatun surar baƙara bayan fatiha faƙultu yarka'u inda mi'a sai na ce a raina da yiwa zai yi ruku'u idan ya isa aya ta ɗari cikin sura thumma ba, ko da ya zo kan aya ta ɗarin sai ya wuce ya saɓe da karatu faƙultu yusalli biha fi raka sai ni na ce a raina mai yiwuwa, da surar bakara yake so ya yi raka'o'in sallar da zai yi sallama raka'a biyu ya yi abin da nisa don abin da ya rage ya kare bakara kuma ya yi ruku'u abin da ya saura in ya tashi a raka ta gaba ya cika ya samu raka'a wannan fi raka'a din ma'ana a raka'o'in da zai na sallah sannan yake cewa fa a ai sai na da bai tsaya ba ya saɓe da kara fa qultu yarka'u sai ni ku arena na to ina ga zai yi ruku in ya ƙare baƙar kaba ɗaya ya zama cewar da ita raka a farko da ita baƙara kawai wato ainihin i gaba ɗaya tun mabtatahan nisa sannan sai ya buɗi karatun suratun nisa da ya je ƙarshen bakarar ma bai tsaya ba bare ya ruku. fa qara'aha ita ma ya karance ta tas summa ftataha ala imran sannan sai ya buɗe karatun sura ali imran fa qara'aha ita ma ya karance ta ya qara'u mutarassilan a duk karatun nan da yake yana karantawa sannan a hankali idza marra bi ayatin fiha tasbih idan ya wuce ta kan ayar da take kwadaitarwa da ayi ai tasbihi a tsarkake Allah sabbaha sai ka ji na tsarkake Allah wa idan marra su'alin idan ya gitta ta kan wata aya da take maganar a roƙi Allah wani abu na alkhairi sa'ala sai ya tsaya ya roƙa wa idan marra ta'awwidi in ya gitta ta kan aya take neman take bayanin a nemi tsarin Allah kan wani abu mai haɗari da matsala ta'awwaza sai ya tsaya ya nemi tsarin sun maraka sannan duk bayan ya gama wannan sai ya ruku faja'ala ya ƙul sai ya kama cewa a cikin ruku subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma fakana ruku'uhu huwan min qiyami sai ruku'un nasa ma ya zama kusan kwatankwacin tsayuwar da iyana ka sun maƙama sannan ya tashi tsaye sun eh, maƙala sannan ya ce sami allahu liman hamida allah ya ji ba wanda yake gode masa rabbana lakal hamd ya ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka kai ka cancanci godiya fiye da kowa tun maƙama ƙiyaman ɗawilan sannan ko da ya dago ice sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal rabbana din sai ya tsaya tsayuwa mai tsaho umma qama qiyama tawila ya tsaya tsayuwa mai tsaho ma'ana ya dade a tsaye ya samu cikakkiyar nutsuwa bayan dagowa daga ko qariba min maraka kusan tsawon dadewar da i arku thumma sajada sannan ya yayi sujjada fa su subhana rabbi a'la sai rika cewa tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi ɗaukaka. fa kana sujuduhu ƙariban min ƙiyami, sujjadan ma da ta yi kusa da ta kai tsawon daɗewar da yi a tsaye na kara wanda raka a ke mai ɗauke da izu goma da kuma waɗannan tasbihai da muka ji na tsawon wannan lokacin. rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi to shi za mu bibiya mu yi bayani akai insha Allah marawacin hadisi kamar da muka ji shi ne sahabin annabi Fudaifa dan Yaman shi sunansa Fudaifa sunan mahaifinsa Al-Yaman ana masa alkunya da baban Abdullah Abu Abdullah sahabi ne ɗan sahabi yadda yake sahabi haka mahaifinsa yake sahabi dukkaninsu sun dace da samun abokantakar manzo sallallahu alaihi wasallama da imani da shi da tabbata akan haka har allah ya karɓi rayuwarsu ina daga cikin manya-manyan sahabbai jagorori da allah ya ba su shugabanci a cikin sahabbai ba fara hular sahabi ba ne mana ko da allah iwa sahabbai daraja a baki ɗayansu wasu sun fi wasu Ina daga cikin waɗanda allah ya fifita da daraja akan sauran waɗanda suke lokacinsu kuma ya shahara da ana cewa da shi abokin sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam sahibu sirrin rasul allah ya sanar da shi sakamakon ilmantar da shi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da i batun abin da ya shafi labarin munafukai cikin al'ummar da suka zauna da manzo saboda haka yana da masaniyar munafukan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da dama fiye da sauran sahabbai kuma yakan ina da masaniyar wato tantanciyar wani munafiki ne wani munafiki ba wai hasashe ko kirdado ba a wani munafiki sannan kuma sahabin annabi umar allah ya yarda da shi saboda ganin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mai da huzaifa abokin gaya wa sirri ya fahimci cewa lallai nutsuwa ce ta sa manzo ya ga ya dace ya aji sirrinsa a gurinsa to irin waɗannan mutanen su ya kamata a ja a jiki a kuma wato ainihin sa su akan abin da ya kamata a sa su da haka sai ya shugabantar da shi ya ba shi kace kamar gwamna a mada'i ya zauna a mada'in a matsayinsa na shugaba har allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 35 wasu kuma suka ce da shida 36 da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu bayan kisan sahabin annabi uthman bin affan da kwana 40 ko kashe da dare 40 dan tsakaninsu bayan allah ya ji kansu da rahama to shine yake cewa sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah tare da annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi za ta laila a wani dare faftata halbaƙara sai ya buɗe karatun surar bakara to sanin kowa ne manzo ya riga ya sanar da cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a sallarsa farilla ce ko na fula tunan kuma an ce sai manzo ya buɗe karatun surar bakar e eh, wani abu ne da yake sananne ga al'ummar musulmi cewar ba a yin sura sai an yi fatin to da aka ce sai ya buɗe surar bakar ma'ana bayan ya kammala karatun fatiha sai kuma ya shiga surar Shi ne abin nufi faƙultu yarka'u inda mi'a sai ni ku nake cewa to in ku haka ne to ina ga zai yi raka'a inda ya samu aya ɗari cikin wannan sura to cewar da iya ya sallah tare da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wannan sahabi Hudhaifa sallan nan sallar daraji sallar tahajjud tsayawar dare ita ake cewa qiyamul layl wani lokaci kuma ce at-tahajjud sallar da za a dade ana yin ta cikin dare wanda tana nuni a kan cewar sai jajirtacce jarumi tsayayye ike iya yinta mai juriya to shi ne sai malamai suka ce to a wannan gaba ta wannan hadisi na sanar da mu cewa wannan hadisin ɗaya ne daga cikin dalilai na ana yin koyi da limami jagora a sallar dare wacce ba ta farla ko don ga manzo a liman huzaifa a mamu kuma ba sallar da aka sani ta salloli biyar bace ta farka sallar dare ce ta nafula. to da haka ya halatta a sallar dare da ake ta nafula, sallar wutiri ana iya yin jami to malamai suka ce shi irin wannan jefi-jefi a yi jam'in ita sallar dare a watan da ba azumi amma a watan azumi daga farkon sa har ya kare haka ake so haka ake yi haka aka samu su habbai suna yi shine abin da yafi amma a wannan watan ramadan in an samu gudanawar jami'i tsakanin wani da wani a sallar dare ba laifi amma ba a yadda amare ta kamar ta watan ramadan kowa da kowa a rika jami'i ta a masallaci ba an fahimta ku malamai suka ce wannan shine abin da ke saboda haka ya halatta lokaci bayan lokaci ana iya samun yin jam'i tsakanin wanda wani a sallanta sama aka samu wanda yake da gogewar karatu da kwarewa ɗayan shi kuma ba shi da ido a in shi zai yi ba zai irin yadda yake so ga yi wato ya daɗe tare da a cikin sallar batu amma inda wanda yake gogagge kwararre da karatun to zai iya ibi shi a yi da shi tsawon wani lokaci to ya halatta in ma kuma iya surar da ya iya ita maimaitawa ita maimaitawa har ya tsawon lokacin da zai yi sallah ta yi sannan wani yana sanar da mu juriyar sahabin annabi hudhaifa a ƙoƙarinsa na mai son ya yi abin da allah zai yadda da shi ya daure ibi manzo sallallahu alaihi sallama. a tsawon wannan sallah da yana cewa ina jin in an je guri kaza a yi ruku in an kai kaza mai yiwa a yi ruku in an kai har aka tafi aka ce inda za ko in ba jajirtacce ba ce kai da ban yake da mu. ko <laughs> da sai a fasa ko kuma an bu ba a kara daga nan shi ke to amma haka aka je inda za ina na yana bin mazo sallallahu alaihi wasallam dole nuna mana matsayinsa na yadda yake da kokarin wato ainihin bin allah da jajircewa akan sannan da ya ce fafta ta halbaka sai ya buɗi wato ainihin karatun suran bakara ko? to malamai suka ce nan akwai dalili A kan cewar sallar dare an fi so a tsawaita karatunta idan tsawon karatu ya fi saurin duk abin da za ka yi na sallar daɗewa shi sa ma ake kiranta da ƙiyamun ne tsayuwar dare sau daɗewa a tsaye ana karatu da ake sannan bayan haka an ce sai ya buɗi bakara sai malamai suka ce to wani na sanar da mu cewa za a iya kiran surar bakara da bakara ba tare da an kawo surar ba ba sai ka ce suratul bakara ba ka ce ya karanta bakara ko ka ce ya karanta ala imran ko ka ce ya karanta nisa'i ba ne ba za a ce ya kacire mata surar ba ya halatta shi wannan hadisin mun ji haka ta sannan bayan haka bayan ya ce sannan sai ya kama karatu ina ta yi ta yi har wato ne bude bakara ina tsammani ina da tan. zai wato ainihin yi ruku idan ya je aya ta ɗari ya ce famma ma ba bai tsaya ba kawai sai ya da ya je kan aya ta ɗari ɗin kaga shi ma ina nuna mana cewa ya san ƙura'an ina da masaniyar bakar da har ya san an je ɗari kuma ya san an je ɗari an wuce ko kenan shi ma kawai babban ko yake ba a'a da abin a tare da shi an fahimta ko wannan mana na mana matsayin saharwa yadda ya damu da alkur'ani kuma ke da kaso mai dama a ciki har yake sanin an je wuri kaza ko kuma an wuce kaza to cewar sai ya wuce fakultu sai na ce kamar ya ce shi da yake sallah ko sai malamai suka ce ya eh, zancen zuci ne sai na ce a zuciyata ina ga in ya kai aya ɗari zai yi ruku ina ina zuwa sai ya wuce sai na ce a zuciyata ke mai yiwuwa so yake amfani da bakaran a raka'o'in da zai zuwa isallam ma'ana zai tun da ya wuce nan sai ya yi nisa zai ruku'u abin da ya dan saura ya kuma yin wata raka'ar ya ruku'u sai ya tashi wato raka'a biyu da za a iya wa sallama daga baka to wannan nace nace nace din a zuci ne saboda haka idan kana sallah sai ka wani abu a zuci to baya bata sallah an fahimta ko tunda ai dama bai halatta ai magana wacce take ta harshe ta wajen sallah a cikin sallah yin magana a cikin sallah wacce ba ta cikin sallah ba suna daga cikin abubuwan da suke bata sallah ɗaya ne daga abubuwan da suke bata sallah mai sallah don allah ya ce wa ƙumu lillahi ku tsaya a cikin sallolin kuna masu ibada ga allah kuna masu nutsuwa masu tsit ba ku bayan wani abin da ba da cikin sallah ba so za ka to shi kuma ga yana ce sai na ce eh to cewar ta zuci ce ba ta harshe ba ce domin wannan magana ta ina ga in ya kai aya kaza zai yi ruku ai ba da cikin abubuwan da ke sallah wajen sallah ce to amma tunda da a ran iriya ba faɗa'i ba to nan ba cikin abin da yake lalata sallar mai sallah ma'ana zancen zuci in dai bai kai ga kayi magana ba baya ɓata sallah sannan bayan haka sai ce ina ganin yusalli biha fi raka'a na tashi fasara sai ce abinda ake nufi a nan da salle biha fi raka'a zai kasa sura biyu ya yi ta a raka'o'i biyu da zai iya yin sallah to wannan kalmar raka'a din ba raka'a kawai ake nufi a raka'ar da za a iya samar da kamar biyu a yi sallah ita ake nufi a shi ne abin da imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama yake faɗa yake cewa abin da cewa a nan yusalli biha fi raka'a yace yi zaton manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai kasa surar baqara gida biyu yi raka'a biyu da ita yace wannan kalmar wa arad eh, yusalli biha raka'a abinda Hudhaifa yake nufi da ita raka'o'in sallar da za a yi sallar ma'ana raka'a biyu ita yake nufi yace kuma ba makawa sai an ɗauki wannan fasara da in ba haka ba ci gaban hadisin ba zai yi ba in ka ce yusalli biha fi a me a gaban? me aka ce a gaban? a karanto mu na faƙultu yarka'u biha to in ka ce zai raka'a zai yi ruku da ita kuma nan ka ce yusalli bi hafi raka'a in ka ce zai yi sallah da ita ya raka raka'a ita bakar duka raka a daya kuma sai ka zo ka ce zai yi ruku mai bambancin magana da waccan da wannan in dai zai raka'a daya da ita ai dama duk raka'a ruku ɗaya ita da shi ko in ka ce to zai yi ruku da ita mai abu ɗaya ka faɗa ba bambanci tutu za a samu kamar kwangaba kwangaba ko kuma maimaita abu ci amma aka ce zai sallar da ita gaba daya da raka'o'in da za a yi musallam kamar raka a biyu a samu wata yankuwar raka a haɗa to can aka ce yarka'u bai haɗin sai ce to zai ɗauki iya bakarar ta zama ita ce raka an fahimta iya bakarar kai zai ɗauke ta ya raba biyu iya rukuku sake kuma yi iya rukuku to sai zaman to yarka'u bi haɗin in ya wuce kuma bai tsaya ba to yarka'u bi haɗin iya ita yanzu kuma zai koma imiyar ruku ya bi hafi raka'a nan tana nufin a raba bakara biyu a yi raka'a biyu da ita amma cewar yarka'u ha ina nufin za a bari sai an kammala bakara duka ta zama ita ce raka'a ɗaya an fahimta ya ce to shine magana za ta cewar wancan daban wannan daban abinda ake nufi da ta farko da abinda kalma ta farko take nufi da bambanci ba abu ɗaya ba ne dama dai an fahimce yau to sannan ya ce kuma maftatahan nisa sannan kuma sai buɗe karatun surar nisa ma'ana ya gama bakara a jerin surorin alkur'ani ya tsallake ali imran ko ya tafi nisa ita sai kama su karanta karatun suratun nisa ita ma sai ce faftata hal nisa bai ce faftata ha suratan nisa ba kenan ya halatta ba ko sai bakara ba ko ma wata sura za ka iya cewa nisa'i bakara ali imran ma'ida haka kowace za ka iya kiranta ta ba tare da kasa sura ba ya halatta fa qara'aha ita ma sai karance ta tas tun maftataha ali imran sannan sai dawo wa sura ali imran ita ma ya buɗe karatunta fa aha ya karance ta sura uku kyakkyawan izu goma to ya wuce baƙara ya bi bayanta da karanta suratun nisa da kuma karanta suratun ali imran to shine sai malamai suka ce kenan karatunsa gaba ɗaya na sallah ya ɗauki ɗaya bisa shidan alƙur'ani alƙur'ani hizib nawa ne 60 sai kai goma an kasa 60 gida shida ka ɗauki kashi ɗaya to haka yi a raka jan kafin a kai ga raka tafi to sai malamai suka ce to wannan gaba ana sanar da mu halaccin karanta alkur'ani a cikin sallah ko a wajen sallah ta salon ka iya karanta surar baƙar maimakon ka shiga ali imran sai ka tafi surar take gabanta ka karanto sannan ka dawo ka karanto wani bakai laifi ba a an fahimta suka ce kyamar da ake yi wa karanta wata sura sannan kuma ka tafi wata da ke wato ainihin ba ita ce dab da wata ba ba shi ne abin ƙi ba abin ƙi karatun sura ta salon da baya da baya da ake cewa ya sun mai da baya da baya ko kulya mai da baya da baya shi ne aka hana shi ne haramu ka kama fata daga balin gairi Magrobi. ka ce da haka za ka daidaita ka ce har ka ji lillahi rabbil ka kaza ka yadda wasu suke wannan kwata-kwata ba ƙur'ani ba da shi wanda ya saukar da ƙur'ani ba haka ya saukar da shi an fahimta ko to saboda haka wannan shi ne haram sannan kuma cewar idan ka karanta wata sura a jerin zubin suran Alƙur'ani daga sura kaza sai sura kaza daga sura kaza babu dalilin da ya hana in ka karanta wata ciki ta farko a ce ba za ka tsallake wata ka karanta ko kuma ka fara ɗauko ta can gaba ka karanta sannan ka dawo ka zo karanta ta ba babu abin da ya hana manzo ya yi a sallah ta farilla ya yi a tunafila irin wannan babu wani laifi a ciki kuma ka ɗauki sura ɗaya ita kai a raka a farko ita kai a raka a tafi alawa suka ce tun da ya a wannan sallar ta nafila ta ikaranta wannan suratul baqara sannan ya tsallake ali imran ita sari wani na nuna shar'ancin yin haka domin da bai halatta ba da bai ba to sannan malamai suka ce wannan sai yake nuna cewa ashe jerin da aka yi na surorin alkur'ani daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ba wai wani abu ne kifi da ba a yi kwata-kwata a saba masa ba a musulunci a'a wani abu ne malamai suka ce bisa ijtihadi domin a kafin sayyidina Uthman ya tattara al'ummar musulmi a yi masa irin wannan hadawa ta gaba daya dauki wannan hadawar da aka tafi a kanta ko ina daga wani sahabin zuwa wani sahabi za ka tara shi a jerin zubin yadda ya jero al'ur'an da bambanci tsakaninsa da nuna sahabu. a da can kafin a yi masa wannan tattarawar da aka yi ƙur'ani. saboda haka da a ce laifi ne to da sun fahimci haka to da wani bai zama jerin surorinsa da ya haddace rike daga annabu na alkur'ani ba da bai zama ya saba da wani ba an fahimta ko amma suka ce amma jerin ayoyin kowace sura wannan tabbas annabu ne yake ce su wannan kusa ta a kaza wannan a kaza take amma bayan kammala sura cif dinta. a ce bayan ka gama ta wacce za ka shiga baka isa ka shiga wannan ba ko in ka shiga wannan baka shiga wannan ba ka yi sabo ba babu laifi a ciki an fahimta ko da haka wannan matsala ce ta ijtihadi to amma bayan tattara alqur'ani da sayyidina Uthman eh aka kuma hada al'ummar musulmi akai to wannan yana nan cewa wannan shine abin da yafi amma in baka yi haka ba ka da laifi a ciki babu kuma wani karhanci na ka fara sura kaza sannan sura kaza kusa da kai sura kasa sannan kai sura ka yanzu ya karanta wal mursalati urfa a sallah kun ga daga ita sai me sai amma ta sa'ala to amma ina ji in ban manta ba amma ya fara karanta sannan ya koma ya karanto wal mursalati wanda inda tahowar da aka yi ne sai an yi wal mursalati sannan a yi amma to wannan ce babu ne irin wannan ya faru manzo ya yi akan cewar wannan ba abin ki bane sabanin yanzu masu cewa kuma karuhi ne yin haka wani kana irin da sallah sai ce da kai ya kai mana haka kamar ya kai mana haka to ya ka dauko qur'ani wata sura ta ta farko kame da ita bayan wacce kuma kame da ita gaba ta ya halatta to inda wannan ka ka rike dalili da hujja cewar ga hujja kamar zo yayi kuma shi aka aiko da sallan ce sallo kamar ayatun muni usalli kama kayyade sannan bayan haka sai ya ce ya ƙara'u mutarassila karatun da ya riƙa yi ɗin ya riƙa yin sa wato karatu wanda yake sannu a hankali ina baiwa kowane gaba haƙƙinsa na karatu to shi ne malamai suka ce an ce mutarassila ita ce ƙira'a ta sannu ba ta gudu ba ko ƙira'a da za ka ji wato ja baya yiwuwa haka da ake dan abin da ya samu a saɓi. irin mai gudu yana so yamma maza ya samu wani adadin na maimakon ƙwar'ani to ba da haka ma isan ɗan shi yasa malamai suka ce to in ko za ka karanta izu goma goma tiriyan tiriyan karatu mai kyau mai daɗi da za a fahimce shi to ai tafiyar da nisa mutum za ka ɗauka ba kaɗan ba ne to saboda haka wani yake nuna cewar abin da aka fi so ga mai karatun sallar nafula ya yi shi mai kyau kamar yadda yake karatun sallar farilla mai kyau saɓani yadda wasu suke ta farilla lafiya lau amma ta nafula kan ka kara ya yi ruku in ma za ka an fahimta ko a to ba na sunna yadda ake karatu mai kyau mai daɗi a karatun sallar farilla haka ake yin karatu mai kyau mai daɗi a ta to kuma ba haka muke tahajjud din shakka ake abuja ko gyara za ka yi yauci a yau ba za maka samu damar ka yi nan kai ka bude, ka masa bude gyara ya ci aya ta uku ta gaba ko haka ake har ma suka dama ka ai mun fi san alaran mama kan kace mai wannan an <laughs> ya fi gudu to kaga sabanin yadda shi manzo sallallahu alaihi wasallam a hankali ke kalata karatu mai daɗi mai inganci suna ka haka zo ya ci gaba da wannan karatu nasa shi ne malamai suka ce wannan ƙira'a mutarassilan ɗin da aka ce ma'ana karatu ne wanda ake fahimta ake gane abin da ake karanta kuma malamai suke cewa wani yana sanar da mu cewa da liman da mamu da kuma wanda yake sallah shi shi kadai ko a yanayin irin na abin da ya shafi wato ainihin sallar nafula ko kuma sallar da ake gudanar da ita to ana bukatar cewar abu ne abin so da kai da kake sallah kai kadai da wanda yake limami da wanda yake mamu zama karatun nan an yi shi bisa tsari bisa tsafta wanda za a fahimta ba wani kana ta kaɗai ba aka ce kai ta gudu ba kuma kana limami ba a ba kuma kana mamu dama shi mamu karatun limamin shi shine karatun su to kowanne yana so ya zama to an tafi da karatun ta sanar da ya dace sannan kuma ana sanar da mu cewa akwai abubuwan da suka halatta a cikin sallar nafila da ba a yin su a sallar farilla tunda an ce a cikin wannan karatun da ake yi da sallar in ya zo gurin tasbihi yana tasbihi in ya zo gurin roƙon wata bukata ina roƙo in ya zo gurin neman tsari ina da matsari amma ko ba haka yake a sallar farilla an fahimta ko ki sa malamai suka ce to a wasu abubuwa da suka halatta a yi a sallar nafula amma ba a yin su a farilla daga ciki akwai irin a sallar nafula aka samu ina wannan amma a farilla ba a ce na yi ba a ce ya karanta sabbin sabar rabbika ala zai ce subhana rabbiyal a'la a cikin farilla ba a samu yana amma a nafila yana to haka kuma abin da ya shafi nafila za ga akwai sanda ya tashi zai karatunsa idan da yana karatu a zaune sai ya ci karfin karatun sannan sai ya tashi ya karasa sannan ya ruku amma a sallar farilla ba haka yake an fahimta ko to duk suna daga cikin abubuwan da aka ce ya halatta shi sa ma imamu ahmad bin hanbal allah ji kansu da rahama da aka yi masa tambaya game da mutumin da yake sallah igitta ta kan ayar da ta ambato suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min ko muhammadun rasulullah zai yi masa salati ko ba zai sai ce zai iya yi ana fita wadda ya bayar me yasa ya ce saboda akwai abubuwan da suka halatta a nafila ba a yansu kuma a farko tunda manzo wajen tasbihi ya yi tasbihi wajen roƙo ya yi roƙo wajen neman tsari ya nemi tsari to wajen a masa salati ma a iya yin salati an fahimta to amma a sallar farilla shi sa mai ahalar ya ce wanda ya jan an fito sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai masa salati sai kawo wannan matsala a babin mantuwa a ƙarƙashin babu su sa sai ce to baya cikin abin da ake wasu jada in ka riga kai masalati shi shikenan ruwa ta sha amma ba dan ana ga maka cewa ya shar'antaccen abu ne kana tsaka da sallar farla in ka ji mamun ka ce mamu da rasulullah gaba ɗaya masallaci ce sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko suka ce ba shar'anci ba shi yasa ya kashi a babun sujjadar mantu wanda imanta iwa annabi salati baya daga cikin abubuwan da za a ce kayi kuskuren da in ka je karshen sallah sai kai masu jada ba komai an fahimta amma ba ana nufin kotu da ka ji limamin ya faɗa ba ka ce sallallahu alaihi wasallam kana na ba mantuwa ba an fahimci bayanin to shi sannan bayan haka ya ci gaba da cewa ba kana ruku'uhu nahwan min qiyami haka ne ko ko na tsallake izamarra marra eh, ya shi ne na bayanin su da baki haka in ya wuce ta ayar da take magana a kan tasbihi sai ya tasbihi in ya wuce ta kan ayar da take magana a kan wani abin roƙa sai ya roƙa in ya wuce ta kan ayar da take magana a kan wani abin neman tsari sai ya nemi tsari to haka ya ci gaba da tafiyar da sabbasu tun da ya gama wannan karatu kuma sai aka yi magana ne sai ya ruku da ya ruku sai kama subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim to wannan yake sanar da mu cewa ashe tasbihin da ake a ruku shine faɗar subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga Allah ubangiji na mai girma sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada sai wannan yana nuna mana cewa ashe ana yi adadi barkatai tunda an ce da iwalar ruku'un ya yi ruku'un ya daɗe a ruku'un kusan kwatankwacin daɗewar daɗi a asai daɗewar tana kerar ruku'un amma kusan na hawan kusan kwatankwacin haka amma bai kai haka ba saboda haka kenan ana daɗewa ana faɗa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim rabbiyar abu su ba ta faɗa hadadi mai yawa hadadi ba shi damar cewa ya daɗe ina so da haka to ana buƙatar ruku'un mai sallar dare ya rika zama kusan kwatankwacin karatunsa amma fa ba haka muke ba ko? hau ɗaɗaya karatun rabin izu a sunkuya ɗan samu 'yan minti ɗaya an daɗe kenan wani an mai daɗe wani kuma ya tashi ma yaro na cakai wala shi rukun wani aka da je ke kama an daɗe da zama raka'a saboda an yi minti uku to koyan wannan da karanta shi abinda ake nufi marka ɗabbakawa koya har ka kwatantawa shi sa dama sallah ta wanda ya sa kansu ta dare sai jajirtacce shi sa aka kata a babin mujahada ko wanda farillan man aka daɗe aka minti goma ta shi ya daina sallah a wannan masallaci na magana je ta tajud dama haka na wani mun yi sallah a wani masallaci da shi an fito yana ta tsaki ci sallah minti goma ya an da shi ta yi minti goma amma sai minti talatin a rana ko gurin budurwarsa ta shanya shi ma ba ta fito ba suna ta katu ko Allah ya saba da ya ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد sannan bayan mai zuwa ruku'u ya daɗe ya yi tasbihi da daɗewa a ciki sai kuma ce Allah ya ji bawan da yake gode masa ubangiji Allah ubangijinmu godiya ta tabbata gare shi ne a daidai wannan gaba malamai suke cewa kenan an shar'anta wa mai sallah a lokacin da zai dago daga ruku ya dago yana mai cewa sami Allahu liman hamida a lokacin da ya tabbata a tsaye ya goya da cewa rabbana wa hamd saboda ba zai baka iya faɗar subhana eh, sami Allahu liman hamidahu rabbana wa hamd kana mai dagowa a ce har baka gama dagowa ba duk ka gama fadar su ke sa malam Muhammad nasiru Al-Albani Allah ya ji da rahama a kitabu sifat salatin nabi nasu sai ce to ainihin sami allahu liman hamida wato zikirin tsagowa ne rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu zikirin an tabbata a tsaye an fahimta ko tana kake ɗaguwa da sami allah kuma wannan da liman da mamu da mai sallah shi kadai haka abu. ثم قام قياما طويلا sannan ya tsaya tsayuwa wacce take mai tsaho قريبا min maraka kusan dadewar da iyanku معنى in ka dago daga ruku kafin tafiya sujjada nan ma ana dadewa shine kuma mun yake goya da su bayan ya ce rabbana lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kaza kaza kaza akwai da ruwayo daban-daban na addu'o'in da yake to ana dadewa ne sabanin mu ana dagwa in ka ci karo da express to kafin ka ce rabba na alakal hamdu hamdan kathiran da yaban barakan fi in baka an hankali ba za a dago daga sujada ba ya dai ka yanke kakura ka to duk wannan fitar da sallah ne daga yadda take eh, sallo kamar tumu ne usalli in zaman zai ke faɗa amfanin ka bi irin wannan ka fahimta a rika dabbaka har kaɗan nisa wa gwargwadon za ce wa ne sallarsa akwai nutsu, ina kwatanta ina kamanta illa kuma in kana lemanci a sallah ta farilla kamar da muka faɗa daɗewar ba daidai take da kana sallah ka kai kai kaɗai ba tunda manzo ya ce a kula da waɗanda suke ba akwai mai shekaru tsoho akwai mara lafiya akwai wanda yake da bukata mai yiwa majiyaci ne ina mai jiyar wani ya baro shi an ce to je kai sallah kai kuma ka zo karɓuwa da shi ma ya ce eh, kaza kaza da makamantan wani ko kuma ya dora eh, ina da wasu dabbobi da yake abin da ɗinsu ya zuba musu abinci zai je yi ƙoƙarin ya rarraba su kada wani ya je tunkuyi wani ya kashe ko kaza kaza abubuwa dai makamantar irin to an ce ka la'akari da shi kuma kanka daɗe wadda har za a samu ƙosa da za su ci cewa sun sare tun masajara sannan su da faƙala su bahana rabbi al'a'a sai ce tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi ɗaukaka su kana sujuduhu qariban min qiyami sujjadar tasa da ita ma sai ta zama kusan kwatankwacin daɗewar da iya asali bayan ya ɗago da ruku saboda haka haka ake tafiya sallar farkon ta fi daɗewa da sau ana zuwa ƙare ta tana ɗan rabuwa. ana zuwa ƙare ta tana ɗan rabuwa wajen adadin haka ko sallar farilla yake in ya karanta aya ɗari a sallar asuba to za ka tara raka a farko ta kunshi kama aya 60 ta biyun kuma sai ga da 40 ka gama aya 60 ta fi a 40 da ɗan za ka yi a 60 ba za ka yi a 40 to haka ma in ruku'u ne sai ka tara na raka a farko ya bibici na raka ta biyu to da haka sallar tana zuwa karewa tana da raguwa wajen wato daɗewar da haka ake sallar ba ya zama to da farkonta da ƙarshen ta dubbai ɗaya rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi to wannan hadisin a daidai wannan gaba yana sanar da mu cewa tasbihin kuma da ake a sujada shine subhana rabbiyal a'la ya sha bamban da na ruku'u subhana rabbiyal azim akwai ruwa da take cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wasu inganta wasu kuma sarauta cikin malamai sannan kuma wani hadisi na san da mu shar'anci da kuma an so a ibadarka ta sallah karka ta sujjada domin gaba ce wacce ubangiji subhanahu wata'ala yake amsa addu'a ba bayan ka yi tasbihin da kai kada kana sai kuma ka guwa da bukatun kana addu'a guri da bawa ya dace da Allah ya amsa sai da ya ɗauki mafi darajar guri a cikinsa fuska ya dangwala a ƙasa da neman yardar Allah to ba in yi roƙi ubangiji a wannan Allah na amsa masa wannan hadisi na da fa'idoji kamar haka ina sanar da mu shar'anci da halaccin yin addu'a da roƙon Allah a lokacin da bawa ke tsaka da karatun alƙur'ani a sallah ko a wani sallah tunda aka baka damar a sallah ka iya cewa Allah kaiman kaza Allah kaman kaza to naga kuma kana wajen sallah ka yi karatun kana alkur'ani wajen bukatar ka ta zo ka goya da ita ai magana a wajen sallah dama ya halatta ko a cikin sallah ne ake cewa bai halatta to sai aka ce wannan a sallar nafila ya halatta ka to ka kana wajen sallah ma za ka iya in ka yi karatun alkur'ani ka bujar da bukatar ka ga Allah ka roƙa sannan hadisi yana sanar da mu cewa karatun alkur'ani ko a sallah ko a wajen sallah ana so ka yi shi yanayin da za a fahimce shi kai ma ka ji daɗin abin da kake da kan warattilil qur'ana tartila eh tartila ana so ka karata ka inganta shi ne zai baka damar ka fahimci abin da kake karantawa ta ɓangaren ma'ana kuma ka hankalci abin da kake ta ɓangaren baƙi da kake karanta gudun yana sa lokaci karka wato ainihin tsallake ko kuma in ma baka yi tsallake ba ka tar da karatun da yawa to bai cika ratsa ka koya ratsa wani ka ba kamar da ake yin da daɗi a hankali kuma fahimtar abin da ikunsa ta fi zama da tabbata da kuma hararota lokacin da zama to ta fi sannan a hankali fiye da a ce kana gudu sannan malamai suka ce wannan hadisi na sanar da mu shar'ancin ko halancin ka kira sura daga cikin surar alkur'ani ba ta da ka ambata kalmar sura ba ko ka faɗi sunanta bakara ali ibrahim nisa'i ma'ida ba laifi ba ne kawai zo ji ka a ƙur'ani suratul bakara ba mai daga ce mana bakara akwai hadisi gashi ana cewa sannan malamai suka ce kenan tun lokacin sahabbai sun san waɗannan tsohon da wannan suna ba wai daga baya ba bane ake kiransu da su ko baqara ali imran nisa'i fatiha da sauransu sannan wannan hadisi na sanar da mu jajircewar manzo ta juriyarsa ta ƙoƙarinsa wajen neman yardar Allah yadda yake dadewa a sallah raka a guda kaɗai kafin ma a tafi wata sannan kuma yana sanar da mu yadda ake so jagora irka tarbiyyantar waɗanda yake jagoranta a kan bin Allah ya zama damuwar shugaba ya za a yi waɗanda yake shugabanta alaƙa su da Allah ta kyautata ba mu zuwa jagoranci mu ba, za ku mu ji a hadisi mai zuwa wanda kuma zai jagoranta za mu ji a wani ma wanda zai jagoranta haka to da ka to ne za ka tarar da wanda yake irin wannan shugabanci damuwarsa da waɗanda yake shugabanta alaƙa su da Allah ta kyautu sai ka tarar da shi ma alaƙa su da su tana da kyau saboda dama Allah ya ce zakatan bayi a hannunsa su ina jujjuya su yadda to sai ka sa bayansa suke bin su shi kuma ya ce ina yi da wanda yake yi da shi ina damuwa da wanda ya damu da shi ya ce fakuru ne a kurku mashkuru ne wala ta tsoron in tansurullah yansurku haka Allah ya ce in kai abin da yake so zai maka in kai zai maka to haka wallazi na jahadu bina da nahadiyan nan ka ba da gudunmuwarka a baka ka ba da naka kasan a baka to sai zama to shugaba ina kokarin yadda zai waɗanda yake shugabanta su zama sun damu da al'amarin allah sai ka tara shi ma bayan damu da al'amarin allah sai ga allah ya sa suna ƙaunarsa suna damuwa da abin da ya dame shi shi sa su haɓa za ga su ne a kawo manzo da fi su ne a kawo masa rodo su ne a kawo masa kaza har ma matansa suke neman yin rigima ana yawaita kato ta a ranar aisha ba ranar su ba ko in ba ba ruwa zama haram ma kishi a kansa ko to haka to wani na mutu in ka damu da ubangiji su bada wata ala sai ya sa bayan su masu damu da amma damu ka kanka kawai sai a baka da su baka same su ba kuma baka samu ubangiji Allah ya samu dace to wannan shine abin da ya sauka na karatu abin da muka da Allah ba mu lafiya su kuma Allah ya الله والسلام cewa ana iya yin karatun sallar nafila da alkur'ani a hannu ana eh, ba ka taɓa samun wannan a cikin magabata ba cewa sun ɗauki alkur'ani sadake suna karatun sallar da shi shi yasa Allah ya ce faqra umma tayassara min alquran ko faqra umma tayassara min abin da ya sawwaka gare ku ai da yace ma tayassara ai abin da ya yassara ka wani ai ba shine ya yassara ka wani tunda mun sani ko ashabban irin su wato ubayy bin ka'ab irin su abdullahi bin mas'ud irin su ali bin abi talib sauransu su zaid bin eh, thabit mahaddatan ne amma kuma wasu irin aisha tana maganar masan da aka yi mata wato ainihin kage ta ce duk da ita ba mahaddace alkur'ani ba ce duka amma dai ba ta da abin za ta ce sai irin abin da baban annabi yusuf ya faɗa ba sabarun jami wallahu musta'anu ala ma kaga yana nuna cewa akwai da ba mahaddatan ba kuma ba sallar daren ce ba sai ba a lokacin ba kuma rubutaccen alkur'ani ne babu ba a lokacin tunda irin su hafsa matar manzo sallallahu alaihi wasallam an ka karbi wasu rubutun da wasu surorin a gurinta da ake rubuta a fata a nade kamar buzu da aka sani an rubuta sura kaza ko ayoyi kaza a ciki a nade a ba wani ajiya za ta iya ɗauko fata ta tabo inda haka ko ta karanta to abin da malamai suke magana ka karanta abin da ya sauwaka gare ka ba wani abu ne ya sa miki irin wannan ba da aka ɗauka cewar sai ka yi sauka ko sai an karanta ƙur'anin daga bango zuwa bango muna madina a jami'a wani bawan allah malamin da ya koya muna alƙur'ani a shekarar mu ta ƙarshe ya zo zai karɓi hadda sai ya zo kaina irin yadda aka jina karatun sallah ta haka nake karatu ina hadda ina hadda ina hadda sai na kare sai ce to kai in ka kuma kasar ku da haka za ka musu ta din da za ku yi saukar sai na ce a ina aka samu hadisin saukar a sallah sai ce kana da gaskiya kuma da ne maka haddan nan na bata ya ce a maka bata ba ce to aka bukatar ka hadda kuma ka samu can ma bukatar masu sallah a yi sallah za su samu abin da suka samu daga nan bai sake ciyar da to sai muka ɗauka cewar sai an yi sauka har ma masallacin da ba a sauka ba don launi ce ga inda ko kuma ranar sauka duk a ɗunguma da wucin ranar sauka ana masallaci ka an fahimta ku ce kuma ana ce fakar umatis min alƙur'an fakar umatis saramin abin da ya sauka shi sa in tura ɗaya ka iya kai ta maimaita kai ta maimaita kai ta maimaita har ta kai gwagwadon za ka daɗe kai ruku ka sai kuma allah ya sa kana da abin da ya kai izu goma ka ka share a raka a farko ka sake dawa ka sake ɗauko wannan izu man na ka lafiya to shi ne yake sa kake gano lokaci ma wajen gudu cewar ana so a maza a kai sura kaza kafin nan kafin watan ya ƙare sai ka ta jin wannan gudun ba ba ka in ya bata ba magana idan a gyara kwa same shi ya riga ya an bayar da eh. falma sahu sahu za gani eh. sahun farko akwai masu ƙur'ani na biyu akwai masu ƙur'ani na uku masu inda an yi ne don gyara da tada wanda yake da haddar mutum ɗaya ma ya rike ya wadata shi sa za ka tarar masu irin wannan kankan ba in suka tashi gyara duk gaba ɗaya sai ka ji mutum goma kowa ya zai wa liman gyara shi ba haddar amma saboda ya rike ƙur'ani sai kankan ba gyara har sai su birkita shi mai karatu ya yi ɓatan wau ko kuma ya tsallake kalma a ƙoƙarin su dawo da shi sai ka ji mutum lokaci guda shi wannan ya kama sai zai da yi ma'ayar daga wannan kuma ya faɗi iya kalmar da ya faɗi wani shi har gisa shi To amma da ana abin da basira da sani in a yi masa gyara da in ya tuntube kwaya ɗaya in rike ƙur'ani ya wadatar mu malamai suka ce kuma ya kusa a samu nutsuwa kai ka saurari karatunsa ka nutsu da abin da yake faɗa ko gyaran za a yi masa an fi sanin yadda za a yi masa gyara saɓanin a ce kana ƙoƙarin juya shafi kai ma ko to da ka aiki ya maganar ka kama hannu bai taso ba saboda ka rike ƙur'ani ko sannan ga juya shafi kuma ba kai ne zama lalle sai ka rike ba saboda ba kai ne mai yin ba kai mai ji ne kai to da to ba ne abin da ya kamace ba in za a rike ƙur'an ya zama to cewa eh to sauran da wanda suke ba limamin nan ba ma ta ta ba amma ana samu yana dan tuntube to mutum ɗaya ma ya rike a wadatar in dan wannan ba sai kowa ya rike ne ko kuma adadi barkatai sannan kuma wanda yake cewa dangar da abin da ya shafi lokacin ikama mai ikama da ya ce allahu akbar allahu akbar shaɗu an la ilaha illallah ashhadu anna na rasul ina ina kai ƙarshen shi la'ida ilaha illallah sai ka ji an ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ya ce wai ya hukuncin faɗa wani babu shi a shari'a eh, abinda ya zo a shari'a a kiran sallah manzo ya ce a faɗi duk abin da mai kiran sallah yake faɗa a wajen hayya ala sala hayya ala bala akwai ta ce ka ce la haula wala quwwata illa billah in kuma ka faɗi ma hayya ala sala hayya ala fala din kai daidai kamar da wata ruwa ta in ka je ƙarshe kuma ka ce kai wa annabi salati ka roƙa masa addu'ar Allahumma rabba da abu ta har zuwa ƙarshe to wannan a kiran sallah kenan amma a iqama ba a ce karka faɗar abin da mai iqama yake faɗa kuma ba a ce an je ƙarshe ga wani zikiri da za shi ko ka ji shi in ya kammala liman ya ce Allahu akbar ka ce Allah malamai suka ce ko da wasu suke fatawar ko kuma suke istiharin su ce to ai akwai hadisi da yace a zane ne salam tsakanin duk kiran sallah biyu iqama da kiran sallah akwai addu'a a bakar sai suka ce to ai an kira su kiran sallah sau da haka za a iya faɗar abin da mai kama yake faɗa kamar da ake faɗar abin da mai kiran sallah yake faɗa sai su malamu suka ce to in kun ce haka in an je ƙarshen ya kama mun sai allahu rabba zai dawo ta ko tunda ita ma ana yi a ƙarshen kiran sallah sai a wa annabi salati sai limai ya jira kan mai kabbara sai kun gama kuma ina kuka samu wannan kuma ba zai yi da ana irin wannan a lokacin sahabbai su rawaito mana abin da ya shafi shiga ban daki da fita su kasa faɗo abin da yake sallah ɗaya daga cikin ginshikan musulunci da ana faɗar wani abu a fita sun faɗa to da haka anan ba a faɗar wani shi abin da ake so waya kifa inda amri shi ne ka'ida ka tsaya inda aka umarce ka wala ya hillu lahu an ya fa'ala filan hatta ya alama hukumar lafiya mai Allah ya ce mai mutuwaci kada ka rika amfani da kwakwalwarka kana cewa ai ai to me abin illa a ciki kamar masu cewa za su ci abinci bismillahir rahmanir rahim ce to aka iya bismillah manzo ce to to me a rahmanir rahim din ai karin lada ne a tunanin ka ba so ake kai ka tsaya inda aka tsaya da ka a nan ibadar take rakara aka tafi a wannan karin lada za ka yi ta ƙara ƙari wata kuma ba ka gama alhamdulillah rabbil alamin ma za ka shiga ko ai ta ba ƙarin lada ce wani ya ƙara shi kuma sai ka ce da shi ya yi to an fi so ka tsaya inda aka tsaya ya sa ko a tashi alhamdulillah. alhamdulillah ka ƙara da rabbi alamin to wanda ya zo da rabbil alamin bai ƙara rabbil alamin ko yau wannan kuma yake cewa aboki ne yake da shi sai ya neme shi taimakon kuɗi sai ya ɗauki kuɗin ya bashi ya mata ba ya aka ya aka kuma can sai ce to aka kudin nan da wani ya taimaka ma da su ko wannan fa aka aka same su an fahimta ko kuma cuwa-cuwa aka yi aka same su ya aka yi dai aka yi dai ba dai hanya gari aka yi aka same su ya ce to wannan taimakon da ya baka za ka iya mayar da shi ko ka ki karɓa ko ya abin yi sai a babi na tsantseni ga wanda iya sanin abu kaza da yake hannun wani ba halittaccen abu ne to bai kamata ka ci bai halatta ka ci don zama cikin wa gudde bil haram ko tunda haram yana tasiri ko kai ka ci da kanka ko ba ka aka ka ci yana tasiri a wanda ya ci shi tunda hadisin da yake gaya cewa mu'amu haram wa mushrabu haram wa malbasu haram wa gudde to ko ka ci da kanka ko a baka ka ci na tasiri to da haka in ka san haram din dai ban masa kaci amma mutumin da yake mu'amala da halal da haram ka buƙaci abu a gurin sai ka baka baka iya tantance haram din ne ko haram ko halal din ne wannan ba a ce da kai sai ka bincika ya halatta kuma wani amma in kuma a tsantseni ka ƙi abin da yake da shi saboda gaure to ka yi daidai amma kuma kaka haramta wasu ba an fahimta ko yau

in ah. ah, eh, shi abin da ya shafi eh, eh, sujudar tilawa ko a farilla ko a nafila ana yi ita wannan ba ta cikin abin da aka keɓi nafila da ita ana yi a nafila ana yi a farilla ka fahimta ko ita sujudar tilawa amma abin da ya shafi fadar bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidi a cikin jerin mazajen hadisin da ya zo da wannan akwai wanda ba ambaci sunansa ba da haka hadisi yana da illa ba ingantacce ba wanda ya tabbata ne da idan an je ƙarshen suratul kiyama to ana ana cewa halaka fabala la su bi yawmil kiyama ƙarshen ta an ƙare to ko liman kuma ana cewa halaka fabala shi ba ba ce yi a faɗa kowa ya ji ba za ka ji masallaci ya rude da shi dan da ana rude wanda an rawaito wani rudewa an fahimta su ya ana faɗa subhanaka fa bala a ƙarshen suratul qiyam amma na ƙarshen suratul tin bai inganta eh don kuma sujjada tilawa ko a sallar farilla ko na ana yi sai dai idan ka samu kanka kana jagorancin limancin jama'ar da ba su san sujjada za ka ba ga guri ya ɗinke sahu har waje ka tafi garin yin sujada wacce take halal ko ka ce sunna a zo kuma rukuni a rasa shi sau da wani kana tafiya sujada iyaku na da'irar da duk kai sujada su da suke kusa da neman suka an yaka wasu na can sun yi ruku kuna ɗagowa kuma ka ji an ce allahu akwai a ce a ah, to ya haka kuma mai sami allahu ne ka gane ku kaga su kwata-kwata sun yi ƙari dukansu saboda ƙoƙarin ka na kai wani to irin wannan ne ka fuskanci haka haƙura da ita shi yi sallar da aka samu to yin za ka tara wasu kuma a hajji ɗin da ake sai ka jara ana cewa to a raka ta biyu akwai su sujjada ana faɗa ko ko a raka ta kaza ko ai ya kamata a ce ko in dai ana bin liman ɗin in dai duk tare ake da yadda zafinta har gwanda ma yadda yadda saudiya suke idan suka zo kabbarar da sun sujjada sai da alawa kuma ta faɗa da sauri to ana alkar da ce su jira ce in ko ta tafiya da kuka ce Allahu akubar kamar da aka sai in kuka haka zai fi da a ankar da ku na kuma a ce wasu sun yi rukun wasu kuma sun su jira an fahimta ku su ba na an la ilaha na anta astaghfiruka wa